aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu kallon wannan tasha mai albarka da masu saurare a duk inda kuke muna muku fatan alkhairi bayan sallama ta addinin musulunci a dai wannan shiri namu na ayyukan zuciya yau za mu fara daga cikin waɗannan ayyuka na zuciya ɗaya bayan ɗaya in ba manta ba a waɗancan darussa da suka gabata mun yi ta bayanai ne akan wato matsayi na ayyuka na zuciya irin muhimmancin da suke da shi gurin allah maɗaukakin sarki wanda yake bayani ya riga ya gabata mun karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki yake mana bayanin cewa a cikin jiki akwai wata tsoka wanda idan ta kyautatu ta gyaru to dukkan jiki ma ya gyaru haka idan ta ɓaci dukkan jiki ma ya ɓaci wannan tsoka ita ce zuciya mun ji bayanai da malamai suka yi mana irin su ibnu rajab irin su ibnu taimiyya irin su ibnu alqayyim Allah ya ƙara musu rahama akan abin da ake nufi da wato ayyuka na zuciya da kuma ingantuwarsu to a yau za mu fara da abu na farko daga cikin ayyuka na zuciya waɗanda yake su ne suke ƙara inganta wannan zuciya tamu ta zama ta ƙwarai ta zama wacce allah maɗaukakin sarki yake so ayyuka na zuciya suna da yawa akwai irin su alyaƙin akwai irin su attaƙwa akwai irin su alkashiya akwai irin su al'inaba akwai irin su at akwai irin su arraba akwai irin su har zuwa ƙarshe to irin waɗannan abubuwa su ne muke fatan mu bi ta kansu ɗaya bayan ɗaya gwargwadon fahimta muna fatan allah ya sa mu dace abu na farko da za mu fara da shi shine al-yaqin al idan aka ce al-yaqin menene ake nufi da shi a hausa dai galibi mukan ce yaƙini in aka ce ai ina da yaƙini kan kaza ma'ana na tabbata kenan kaza kaza ne haka wani lokaci mukan ce sakankancewa shi sakankancewa misali kana da wani ilimi kan wani abu ma'ana ka sakankance ma'ana ka dawwama ka tabbata kenan a kan shi ba tare da ka canza a kan wancan abun ba ta yadda ka sakankance ta wani bangare za a iya ɗaukan sakankancewa kamar abu ne mara kyau ma'ana ka yi sakaci to irin wannan fassara da muke kokarin yi ba wai ma'ana ba ne mara kyau sakankancewa ma'ana abu ka yadda da shi har ya zama maka ma al'ada baka tunanin ma zaka ya canzawa ya zama maka ɗabi'a to wannan shine abin da ake ce ma al-yaqin a larabce wato kalmar yaƙin tana zuwa da ma'ana guda biyu ne a yare na lugar larabci kenan yare gama garin larabci wanda yawanci an sani na farko akwai abin da ake cewa wato alyaƙin in aka ce alyaƙin ana nufin ilimi yankakke tabbatacce wanda yake bai karban wani shakka ko wani taraddudi ma'ana na farko kenan sannan abu na biyu yana zuwa da ma'anar mutuwa in aka ce yaƙini to ana iya cewa ma'anar shi mutuwa ne kowanne akwai dalili da ke nuna haka na farko ɗin da aka ce ilimi wanda bai ɗaukan wani shakka allah maɗaukakin sarki yana cewa inna hara lahuwa haƙul yaƙin lallai wannan gaskiyar yaƙini ne fa ma'ana wannan ilimin gaskiya ne babu wani shakku a kan shi magana gaskiya ne kaga aya ta alƙur'ani manzo a allah maɗaukakin sarki yake faɗin cewa inna haza lahu huwa haqqul yaqin a ƙarshe ƙarshen suratul waqi'a bayan ya bamu labarai tun daga farkon surar ma ko ka ce ma ayoyin alƙur'ani ga baki ɗaya da sakamako yadda allah ya karkasa da sauransu gurin mutuwa wannan yan aljanna ashabul yamin ga da sauransu na dhallin da dai sauransu Allah madaukakin sarki bayan da ya gama yin sakamako da komai ya bamu labarin sai yake cewa to wannan fa gaskiyar labari ne kenan ilimi ya zo maka wanda yake bai daukan wani taraddudi ba don komai ba Allah ne ya faɗi wa man asdaqu min Allah hadithan babu wanda ya fi Allah wato gaskiyar zance kaga anan kenan kalmar yaqini ta zo da ma'anan ilimi sani kenan a wata aya ke cewa wa inna la haqqul yaqin alƙur'ani da ayoyin da ke ciki gaskiyar labari ne saboda haka babu wani shakku a ciki bayani ne ya zo maka ilimi na gaskiya wanda babu shakka a ciki to sai ma'ana ta biyu a yaren larabci da ma'anar yaƙi ne ke zuwa da shi shi ne ma'anar mutuwa almaut shi ma dai allah maɗaukakin sarki yana cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ma'ana ka bauta wa Allah mahaliccinka har lokacin da mutuwa za ta zo maka wannan aya tana cikin karshe karshen suratul hijri so in mutum ya duba littafai na larabci na luga da littafi na ma'ajin haka da sauransu to duk wannan bayanin zai gani yawanci abin da suke kawo kawowa kenan yaƙini yana zuwa da ma'ana biyu ilimi da kuma mutuwa kuma idan ka lura da wato ma'anonin guda biyu ilimi da mutuwan nan duk suna iya komawa ga junansu kamar yadda bayani zai zo a nan gaba ma'ana kusan ma'ana ɗaya ne wancan mataki ne na farko wannan kuma mataki na biyu wanda ana iya alakanta su kuma abin da zai ƙara nuna maka ingancin fassarar da malaman larabci suka yi na cewa yaƙin yana zuwa da ma'anar mutuwa wanda yake ya zo a cikin alkur'ani sannan su ma ɗin suka faɗi wannan ma'ana ɗin to shi nan daga tafsiri na alkur'ani mai girma wanda manyan bayan allah sahabbai da tabi'ai suka yi ga ita wannan aya wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin suke cewa ai ana nufin mutuwa shine wannan yaƙini da ake nufi wanda suka yi wannan fassara akwai irin su mujahid ibnu jabir wanda yake babban malami ne daga cikin malaman tafsiri wanda suka yi karatu wurin abdullahi dan abbas akwai irin su alhassan albasri wanda shi ma din wato malamin tafsiri ne shi ma ya yi wannan fassara hakanan qatada ibnu di'ama as-sadusi shi ma ya yi wannan fassara hakanan abdurrahman ibnu zaid ibnu aslam da sauran dai wato jigajigan malaman tafsiri duk sun faɗi wannan ma'ana na cewa al-yaqin wato yana zuwa da ma'anan mutuwa kamar wannan ayar kenan mutum ya ta bautan Allah har zuwa lokacin da mutuwa za ta riske shi ya hallazi na amanu taqullaha haƙƙa tuqatihi wa la mutunna illa wa antum muslimun ma'ana mutum ya ta ibada gwargwadon iyawan shi ya dage tukuru kada ya sake ya mutu face yana musulmi ma'ana mutuwa ta zo mushi yana musulmi yana cikin bautar Allah kenan to haka kuma a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam har ila yau an ƙara samun shahidi ma'ana wata manuniya ko wani abu da ke ƙara ƙarfafa cewa wato mutuwan nan tana ɗaukar ma'anar yaƙini hadisi ingantacce ya zo wato daga eh, kharija ibn zaid ibn thabit hadisin nan da ya zo أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم هزوا قرشي أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرأة فطار لنا عثمان بن مضعون أتقيتي واتوانا صحابي هذا أكيتي ما أم العلاء wadda yake mata ce daga cikin mata na mutanen madina wadda yake mata ce daga cikin mutanen madina ansar kenan take cewa wato lokacin da masu hijira sahabban manzo sallallahu wasallam suka taso daga garin makka suka zo madina ma'ana suka tare a garin madina to dama manzo sallallahu wasallam ya kwadaitar da su akan cewa su karbi bakunci su dauki nauyin yan uwansu da suka yi hijira zuwa gare su wanda yake kuma sun aiwatar da hakan har Allah ma madaukakin sarki ya dinga yabansu yake cewa wallazina tabawwa'u dar wal imana wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana mutanen madina kenan su suka tattali gidaje kuma suka yi tanaji na imani wanda yake da suka yi wannan tanaji na imani da gidaje suka karɓi 'yan uwansu wato sahabbai da suka yi hijira daga garin makka suka zo madina suka karbe su zuciya ɗaya ba su jin wani ƙaiƙayi ko ko wani ƙyashi gurin ɗaukar nauyinsu da suke yi allah maɗaukakin sarki ya yabe su ya yabe su yake cewa to irin waɗannan mutane wanda ya ƙoƙari ya danne abin da zuciyar shi take so ya so wa uwan shi musulmi abin da zuciyar shi take so to irin waɗannan sun samu rabota gurin Allah wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun irin mutanen Madina kenan Allah ya yabe su kuma sun yi hakan to saboda haka wannan baiwa Allah sahabiya take ba mu labari cewa wato sun yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam mubaya'a bayan sun yi mushi mubaya'a sannan waɗannan baƙi nasu da suka zo da garin wato makka manzo sallallahu sallam ya ce to ya kamata kowa ya ɗau nauyin kowa su ɗauki nauyin waɗannan muhajirun ɗin saboda sun baro dukiyoyinsu saboda menene ukhrijumin diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana an fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu mutum ya bar dukiyar shiga baki ɗaya saboda addinin allah saboda haka allah ya ce ula'ika musu sadiqun a ƙarshen ayan waɗannan sun yi gaskiya gurin wato imanin da suka yi sahabban manzo sallallahu sallam kenan yadda allah yake yaban su a ayoyi na Alƙur'ani manzo sallallahu sallam ma yake yaban su a gurare daban-daban to saboda haka wato sai take cewa waɗannan mutane da suka zo sai ya kasance mun yi ta yin ƙuri'a kowa yana neman falala har ta kai ga cewa za a yi ƙuri'a wane ne ina so ya zo gurina wane ma yana so sai a ce a to ke yanzu ya za a yi wannan yana fatan alheri yana neman shi ma ya samu lada bai so wancan ya riga shi ma'ana suna musabaka kenan suna munafasa tsakaninsu suna suna rigan junansu wannan yana so ya kasance shi ne zai samu wannan lada na wannan aiki da ake so a yi ba don kuma ba saboda abin da allah ya tattala na lada ga wannan aikin saboda haka sai kasance suna yin kaman ƙuri'a kenan duk wanda ya ci wannan ƙuri'a shi kenan sai a ce to wane zai je gurin shi wane kai kana tare da wane ne zai je dinga ɗaukan nauyinka su wannan daɗi suke je su mutanen madina samu wannan daraja din? to da aka yi haka akan Usman ibn Maf'un wani babban sahabi ne sai kasance shi ya faɗo cikin kasan su ita wannan baiwa Allah ummul ala sai kasance shi za su ɗaunan shi su kula da shi kuma duk wasu hidindumu ta ɓangaren gidansu su ne za su yi mushi haka abin ya kasance to ana nan har ya kasance yana nan tare da su lokaci ya yi lokacin da allah ya mushi cikawa lokacin da ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi jinya shi usman dan maz'un har ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan gida da aka sauki wannan bawan allah bayan an yi mushi wanka an sa mai lakafani da komai da komai sai manzo sallam yake cewa ah, manzo sallam yake cewa ah, faƙuntu sai ita wannan mata take cewa rahmatullahi alaika abas sa'id wato rahamar allah ta tabbata gare ka ya kai baban sa'id ma'ana wannan alkunya ce ta usman dan maz'un kenan sai take cewa shaida ta gare ka ita ce laqad akramaka allah lalle Allah ya karrama ka manzo sallallahu alaihi yana nan yana jin wannan magana da ta yi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa ma yudriki anna Allah qad akramahu sai manzo yake tambayin ta yake cewa to ke me yasa kika sani wa ya sanar da ke cewa Allah ya karrama shi yana da kyau mu fahimci wani abu wannan wani darasi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya koyar da wannan baiwar Allah saboda manzo sallallahu alaihi wasallam dama malami ne kamar yadda muka sani duk wani alkhairi shiryar da wato mabiyan shi yake yi sannan kuma duk wani abu na sharri zai kokari ya nisantar da su zuwa gare shi saboda haka ya ce to ya aka yi kika san cewa Allah ya karrama shi ta ga wannan tambaya dole ne za a yi saboda ita ba wahayi ne kila ake yi mata ba ita dai tana kyakkyawan fata ne saboda ta ga mutumin kirki ne bawan Allah na kwarai yayo hijira ya zo garin Madina kuma ya yi rayuwar shi rayuwa wanda yake salin alin kuma ya rasu cikin ikon allah a garin madina take mai wannan fatan alherin manzo yake cewa to a ina ke kika sani sai take ba da ansa take cewa bi abi anta ya rasulallah faman yukrimuhu allah take cewa to wannan ban allah idan allah bai karrama shi ba wa zai karrama take tambayan ma'aiki sallallahu alaihi sallam sai manzo sallallahu sallam ya bata ansa yake cewa amma huwa faqad ja'ahu yaqin yake cewa to lallai shi wannan bawan Allah Usman dan Maz'un da ya rasu nan to yaqini ya zo mushi me muke fahimta kenan anan ma'ana mutuwa ta zo mai a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna kenan mutuwa ta zo da ma'ana ko kuma yaqini ya zo da ma'anan mutuwa kenan daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wannan shine mahallu shahid abin da muke kokarin kaiwa zuwa gare shi sai kuma abin da yake tattare da hadisin dan mu dan ƙara bayani saboda fa'ida manzo sallallahu alaihi bayan ya ce ayyake ni ya zo mai ma'ana mutuwa kenan sai yake cewa to lallai ne din kuma ina fatan alheri gare shi ina fatan kamar yadda yake fata Allah ya karrama shi sai da ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ni kaina wa ma adri ma yuf'alu bi ni kaina ban san koya za a yi da ni ba kamar yadda aya cikin suratul aqaf take cewa kuma kuntu bi da amina rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum manzo yake cewa ni dinnan ba wai wani sabo bane ko wani bidi'a wani kirkirarren abu a'a ina tafa ne kan tsari na manzani da suka gabace ni sannan ba wai ni ke da iko akan abubuwan da nake ba ni kaina ban san koya za a yi da ni ba ma'ana ina karkashin mulki da kudura da iko na Allah maɗaukakin sarki ne so kaga wannan wani mai karamin kwakwalwa zai iya tunanin kamar wannan baiwa Allah tana shaida ga wannan sahabi mai girma Allah kara mushi yadda shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kada ta mai shaida a'a ba haka abin yake ba shaida tana nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mushi fatan alheri darasin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu anan shine wato mu da kanmu ba mu da dama da za mu ce Allah ya yi maka wani gafara ko zai azabtar da wani baka sani ba kai dai kai fatan alheri kuma wannan ba shine ke nuna cewa wanda Allah ya tabbatar da mutumin kirki ba ne ya zama mutumin kirki ko ba haka ba shi wannan sahabi mutum ne mai daraja wanda manzo sallallahu alaihi ma ya so shi dan tare aka shayar da su dan da aka je aka binne shi riwaya ta zo mana a cikin sunan abi dawud wanda imam albani yake cewa Hassan ne wannan riwaya da aka binne shi manzo sallallahu alaihi wato yake cewa ya samu wani dan dutse ya yi alama malamai suke cewa sa alama dan gane kabari wannan ba laifi bane amma zama akan kabari da rubutu da sauran abubuwa irin wannan ko sa mai kamar siminti ko abubuwa irin wannan haram ne manzo sallah sallah yake cewa a ta'arrafu bihi qabra akhi yace yake cewa zan dinga kokarin gane kabarin wannan dan uwana da wannan dutse da na sa a wannan guri sannan kuma zan dinga binne duk wanda ya rasu daga cikin iyalan gidana so kaga manzo sallah alaihi ya yadda da shi kuma ya so shi amma ita dai wannan baiwa Allah ya koya mata darasi ne akan cewa hukunci akan mutane ba a gurinta yake ba kawai dai ta dinga fatan alheri kenan abin da zai kara fito ma da wannan abun fili shine hatta shi kan shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ji wasu daga cikin sahabbai akan dan yi magana akan annabawa a ce annabi kaza ya dan fi wani fifiko ya fi wani daraja haka da sauransu manzo sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin haka ba ya fushi yake cewa kada a dinga yin haka ya hana su har wani guri ya zo yake cewa ai babu wani wanda ya isa yake da dama da zai ce misali ya fi annabi yunus annabi yunus mun ji labarin shi allah ya kawo mana labarin shi allah aika shi zuwa ga mutane ya yi musu wa'azi ba su karba ba har dai ya fushi ya tafi allah ya jarabe shi so kaga wani yana iya cewa ai annabi yunus din nan kaman ya yi laifi ne kaza da kaza ya dinga kawo wasu kauli a gefe da gefe sai mun zo sallah sunan ke cewa to babu wanda ya isa ya zo ce shi kuma ya fi wannan daraja alhali kuma mun riga mun san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi duk annaba ma ga baki ɗaya daraja annabi ibrahim wanda yake shine ga baki ɗaya daga manzo sallallahu sai shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gaba ga wayannan dukkan su misali annaban amma da yake manzo sallallahu bai so a bar kofa ta irin wannan fitina a dinga nuna cewa annabi wane ya fi wane da sauransu sai manzo ya zo ya ja burki yake cewa a daina yin haka duk da irin daraja da matsayi da manzo sallallahu alaihi yake da shi kaga idan ka fahimci haka to zaka gane cewa wannan abu da manzo ya dakatar akan wannan sahabi na yabo da wannan baiwa Allah take mushi ba wai illa bane ko kuma ana tuhuman shi da cewa yayi wani laifi ne a'a saboda ana so a dora mu akan hanya ta kwara ne na cewa yin hukunci akan mutane ba namu bane Allah ya sa mu dace to a taƙaice dai mun fahimci cewa yaƙini yana da ma'ana guda biyu na farko ilimi wanda yake ayoyi sun gabata inna hadha lahu haqqul yakin sannan na biyu shine mutuwa gashi nan a cikin aya shi ma din Allah yana cewa wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin sai kuma wannan hadisi da muka karanta yanzu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin lallai shi yaqini ya zo mushi ma'ana mutuwa kenan to idan muka koma ga bayani na istilahi da malamai suka yi akan menene ake nufi da yaƙini ibn al-qayyim Allah ya mushi rahama yake faɗi a cikin wani littafin shi da ake ce mushi madariju salikin yake cewa wato yaƙini tana da malamai sun yi bayani a kai kowanne ya faɗi abin da yake gani shine ake nufi da yaƙini a yanayin bangare na istilahi ma'ana na sharhin malamai da suka yi banda ma'ana na yaren larabci sai ya kawo mana wato wani daga cikin wannan abin da suka faɗi wanda yake shine yake nuna mana cewa ga abin da ake nufi da yaƙini sai yake cewa daga ciki akwai istiqrarul ilm alladhi la yanqalibu wala yuhawwal wala yataghayyar fil qalb yake cewa yaƙini ne ilimi tabbatacce da ya tabbata a cikin zuciya wanda yake baya canjawa layin kalib baya canzawa wala yuhawwilu bai canja ko a canza shi ma'ana wala yuhawwal kenan sannan kuma wala ya tagayyar sannan har ila yau dai baya daukan wani salo ma'ana abu ne yana nan a siffa guda daya shine yaqini abin da ya zauna a cikin zuciyarka na imani da allah maɗaukakin sarki da imani da littafan shi da manzannin shi da sauran siffofin shi ya zauna a zuciyarka babu wani abu da yake ture shi ko ya canza shi to irin wannan shine ake cewa ya ne, shi ko wannan ba karamar daraja ba ne wanda ba kowa ba ne yake kaiwa zuwa gare shi in ba zaɓaɓɓu daga cikin bayan allah maɗaukakin sarki ba sannan aljurjani a cikin littafin at-ta'rifat shi ma ya kawo abin da ake nufi da yaƙini sai yake cewa na tulƙal ma'ana nutsuwar zuci ala haƙiƙati shai wata haƙiƙi tasdiq bil ghaib ma'ana mutum ya samu nutsuwar zuci akan cewa kaza kaza ne wannan abun wannan siffata shi ita ce kaza ma'ana ya samu tabbatuwar zuci cewa baya shakka akan wannan abun kaza yake misali mutum ya yi imani da allah cewa shine ya halicce shi kuma shine ya cancanci abota mushi ba ya samun wani shakku da ke nuna cewa ba haka ba ne bi izalati kulli shakkin wa raibin ma'ana mutum ya yi imani ya sakankance cewa abu kaza ne sannan uwa uba baya bari wani shakka ko wani kokonto ya zo ya samu irin wannan imani da ya yi wannan shine mataki na yaƙini kenan kaga kaɗan ne daga cikin mutane suke samun irin wannan daraja idan ka duba za ga akwai da dama mutane suna da gwargwadon imani da suke da shi to amma fa da zara an samu wata fitina ko wata musiba ko wata jarabawa to sai ka ga an gano cewa kila imanin shi yana da rauni to irin wannan ba za a ce ya kai mataki na yaƙini ba irin wannan yaƙini masu samun irin shi sai bayan allah zaɓaɓɓu annabawan allah manzannin allah da kuma salihan bayi su ne suke kaiwa irin wannan daraja wanda yake kololuwar daraja ne wanda sakamakon shi gurin Allah maɗaukakin sarki sakamako ne mai girman gaske kamar yadda bayani zai zo mana daga baya saboda haka shi yaƙinin da muke ganin shi ne ruhin zuciya ma ga baki ɗaya idan babu yaƙini a cikin zuciya to akwai matsala akwai problem domin me wato shi ne yake tabbatar da iya gaskiyar mutum na imanin da ya da Allah maɗaukakin sarki da manzon Allah da sauran abubuwa da aka ce ya imani da su wannan shi ne ke tabbatar da haka saboda haka shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya gwama tsakanin yaƙini da tawakkuli dogaro gare shi suka zama kusan abu ɗaya wani lokaci ma za ka ga har ana fassara wato dogaro ga Allah da cewa shine yaƙini ba don komi ba saboda in dai babu yaƙini mutum ba zai samu cikakken dogara ga allah maɗaukakin sarki ba kamar kai ne yanzu kawai sai a ce ga wata musiba ta taho ga wani abu ya zo sai a ce maka ai ba abin da zai faru misali wanda ƙila yana matsayin da zai iya gaya maka haka sai kawai still ka dinga gani ba haka bane ko a ce mun zo sallah salam ya ce kaza ko ai alkur'ani ta ce kaza sai ka dinga shakka a kai to kaga baka da yaƙini kenan in ka ɗau misali annabi musa da suka fita da mutanen shi aka tseratar da su suka zo tsallake wannan wato teku ko wannan kogi da aka zo mutane sun firgita ga baki ɗaya saboda sun ga an biyo su mutanen fir'auna sun taho da makamai da ababen hawa haka da sauransu sai suke cewa ya musa inna da mudrakun ya kai musa za fa a riske mu fa hankalin su ya tashi ga baki ɗaya annabi musa ne ya ce a'a ha ku tsaya bayan allah inna ma'iya rabbi sayahdin yake cewa tare da ni akwai ubangiji na zai shiryar da ni ba za su riske mu ba wannan yaƙini ne yasa annabi Musa ya faɗa haka ya tabbatar cewa Allah ya mai alƙawari kuma ya yarda su ma ɗin an gaya musu za a tserar da su amma duk da haka suna ganin cewa kaman anya abun zai yiwu kuwa ya za a ce za a wuce ta nan gurin suna ganin abun ya yi wahala to daga ciki bayan Allah na kwarai da suke tare da shi su ma ɗin masu yaƙini sun yarda da wannan waɗanda suke da ɗan rauni su ne suke irin wannan magana to ana samun haka cikin bayan Allah ko da a cikin musulmi zaka ga wani yanayin ya kinin shi bai kai na wani ba wani sai ya ga abu tukunna zai yadda wani an bashi labari ba zai yadda ba to abin da ake so shine ya kasance kana da yaƙini yaƙini na gaske domin shine ake samun cikakken tsira da shi to yaƙinin nan har ila yau malamai suke cewa yana da wasu matakai daban-daban guda uku akwai abin da ake cewa ilmul yaqin akwai abin da ake cewa ainul yaqin sannan kuma akwai abin da ake cewa haqqul yaqin kuma wannan bayani da aka ɗauko wato rabe-raben yaƙini matakai-matakai nashi ya zo a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu takafur allah maɗaukakin sarki yake cewa alhakumu takafur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم wannan sura ta tattara mana matakai-matakai daban na wato yaƙini da ake faɗi kasantuwar dai lokaci da aka ɗeban wa shirin ya kawo jiki ina gani ba tare da na ƙarasa bayani akan abubuwan da ake nufi da waɗannan wato matakai na yaƙini guda uku ba za mu dasa aya a nan in allah kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya mu yi bayani daki-daki insha allah kafin wannan lokaci muna fatan allah ya samu dace wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wadanda kyautatu aikin zuciya ya kyauta da faɗa a hadisi rujiki ya kyautata annabi ya na a hadisi in ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai in ta gurɓata rujiki ya gurɓata gaba ɗai